الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخلتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك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 watan mai dubu biyu da ishirin da biyu wanda wannan ranar ita ce ranar da muka ɗauka cewa za mu zo a wannan masallaci na masallacin sharifai kwatas wanda a shek ahmad ke limanci a wannan masallacin da ke wannan birni mai albarka birnin sokoto ba don kamai ba sai don gabatar da muhabara wanda wannan muhabara mun mata take yan arewa muso juna wanda wannan shi shine abinda da muka yi fosi akan akan haka za mu yi muhabarar ta arewa muso mu. haka kuma kana iya kiran wannan muhabara da cewa hattara dai yan arewa dukkan nan. guda biyu za ka iya wa wannan muhabbara da wannan sunan matsayinmu na musulmai 80% ko 85% na arewacin Najeriya musulmai ne mu wajibinmu ne mu yi aiki da abin da Allah mai girma da ɗaukaka yake faɗa a cikin littafinsa wajibi ne mu yi imani da shi mu yi aiki da shi kamar yadda yake wajibi ne a matsayinmu na musulmai mu yi aiki da abin da ya inganta a sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah da kansa yake cewa wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا كيركوا ديجير الله قباديانكم dukkan wani wanda ya da kalimar shahada a kowane gari ya fito a kowane yanki ya fito a kowace kabila ya fito wada kai guri daya ku yi riko da littafin Allah wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu kada ku rarraba matsayin ku na musulmai matsayin ku na masu imani littafin Allah da sunnan manzon Allah kada ku zo kuna rarraba har ta kai ku kila ma ga yaki wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaikum ku tuna da ni'mar Allah da yi ku wace ce ni'ima idh kuntum a'da'a domin da can makiya ne kuke makiyan juna ne zaka iske tsakani wannan kabila da wancan kabila ana yaki ana zubar da jini ana karkashewa har ta kai ga inda ake shekara goma ana yaƙi akan ƙwan kaza guda a shekara goma ana yaƙi tsakanin wannan kabila da wancan kabila amma ga shi yanzu manzo Allah sallallahu alaihi sallama Allah ya aiko shi da gaskiya ya aiko shi da addini sai kuka zo kuka rike wannan addinin fa allafa baina qulubikum sai Allah mai girma da daukaka sai ya hada zukatan ku guri daya sai kuka zauna kuna son ku kadibi kabilar khazaraj da kabilar ausu kari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo Madina ba abin da ke tsakanin su in ba yaki ba amma da manzo Allah ya zo sai suka zama sune ansaru rasulillahi sallallahu alaihi wasallama su masu taimakon manzo Allah sune suka hada kansu suka taimaka ma almuhajiruna shi yasa Allah da kansa yake yayyaba musu yake ya yarda da su ya yarda da su saboda aikin su da suka yi to wannan fa nema ce babbar nema a ce da kuna gaba da juna kuna yaƙi da juna yau gashi Allah ya aiko muku da annabi kuma gashi kun haɗa kai to wannan shine wajibi ga dukkan musulmi wa atasimu bi hablillahi jami'an ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗaya kada ku kuskura ku je kuna faɗa wa junanku arewacin Najeriya 80% ɗinmu musulmai ne ko mu ce 85% makila musulmai ne kuma musulmi ba a san shi da tsokana ba musulmi ba a san shi da tashin hankali ba musulmi abin da aka san shi da shi zaman lafiya da kwanciyar hankali amma ababen da ke faruwa abin da ake wa ƴan arewacin Najeriya to ya kamata ƴan arewacin Najeriya su yi a hankali ko kuma ya kamata su faɗaka me yasa ana kashe ƴan arewacin Najeriya babu kekkebtawa ana shiga kafafen yada labarai ana zagin su ana maishe su dolayi ba wanda ba su san komai ba alhali kuma su ne suka san koman din ana cin zarafin su a jaridu ana musu dukka abin da bai kamata a wa dan adam ba ballinta abokin zama a kasa daya tun lokacin da aka haɗi Najeriya bakin arewa suka ce a haɗi Najeriya tsakanin kudu da arewacin Najeriya a maishe ta kasa ɗaya ba ba ja arewa suka bukaci yin hakan ba domin su can arewa kamin turawa su zo a Najeriya su can arewan oridi suna da duka abin da ake bukata domin suna da ilimi na rubutu da karantawa suna da ilimi na technology suna da ilimi abin da ya shafi likitanci suna da ilimi na addininsu kuma suna rayuwa rayuwa ta wayayyu faɗakakku ba jahilai ba ba kuma dolaye ba suna da tsari iri na shugabanci amma lokacin da turawa suka zo sai suka tarar da musulman wannan ƙasa lafiya lau suke musamman arewacin najeriya sai suka tarar da a can su kuma suna da nakasu domin ba su da addini na ɗaya bayan ba sa da addini ba sa da wani ilimin da ake cewa gashi babu arabiya babu boko dukkan wani abun da ake ce ma madin ilimi ba sa da shi suna rayuwa ne kamar rayuwar dabbobi a cikin daji to ya za a yi su amfana sai a hada su da masu ilimi dama amfanin jahili abin da wato amfani a jahili a hada shi da mai ilimi shine amfaninsa zai amfanar da shi to sai kai kokari a hada ya arewacin Najeriya da su ba tare da su ta arewacin Najeriya zabi su ne ba amma aka zo aka yi wannan da aka hada su saboda su kyan arewacin Najeriya mutane ne masu ilimi kuma mutane ne wayanda suke masu son zaman lafiya sai aka hada mu da arewacin Najeriya da kudu bayan an hade mu aka zo aka zabi shugabanni bayan an zabi shugabannin nan mu ta arewa duk da wayewar mu duk da ilimin mu duk da arzikin da Allah ya yi mu na muke da noman kada muke da komai ba mu ce shugabannin da aka zaɓo daga kudu ba ba za mu yi aiki da su ba na'a ba mu ce wayannan da aka zabo daga kudu ba za mu kashe su ba mu ce hakan ba sai muka ci gaba da aiki da su amma wayannan mutanen na kudu su ne suka fara zuwa sai suka kashe muna sardauna wanda sardauna ko da aka kashe shi ba mu da wani wanda ya kai muna shi a arewacin najeriya a najeriya ma babu kamarsa ba arewacin najeriya ba har najeriya gaba ɗaya babu kamar sardauna Shi ne ya rike kowa da kowa a ƙasar nan lafiyar lau ya rike musulmi ya rike kiristoci ya rike kyan kudu ya rike kyan arewa kai har wanda ke dafa masa abinci kirista ne don a guda ma cewa mu ba ma kyamar su ba wannan ba chief security dinsa mai gadinsa kirista ne amma ya yi haka ne duka domin mi domin ya nuna wa da Najeriya cewa ta zama abu ɗaya yanzu ba bambanci tsakanin kone ɓangare ya jawo su aka zo aka rike su amma ƙarshe sai suka zo suka kashe shi suka kashe matarsa har gida suka same shi suka kashe shi suka kashe matarsa bayan haka suka kashe su safawa balewa wanda dukkanin su shugabanni ne na arewacin Najeriya wanda tun wannan lokacin har yau duk lokacin da ka ji an yi wani abu to za ka ga ɗan arewacin Najeriya ake tsokana ba ɗan ba arewa ke tsokanar wani na kudu ba a'a mu ko na ƙasar waje ba ma tsokana ballen ta wanda muke ƙasa guda da shi to amma babbar matsala mu kullun tsokanar mu ake yi kullun tsokanar mu ake kuma abun da ya fi ci muna tuwo a ƙwarya a ƙasar nan shugabannin mu wa'inda muka zaɓa wa'inda muka ɗauka manya ne suna faɗa a Jesu. wayanda suke manya-manyan sarakuna ne wanda duka sannan babu sarakuna da suka kai su girma su ne ke jin ana tsokanar mu a sai su ce muna ku yi haƙuri a zauna lafiya idan kuma aka tsokane mu muka rama sai a fito a ce Allah wadirin da mu kuma su din ne ke fitowa su Allah wadirin da mu sannan a lokacin da kuma aka kashe wato aka kashe mu kuma ba sa fitowa su ce Allah wadirin da aka kashe mu wannan abun duk wanda a Najeriya ya san da wannan har mun kai ga lokacin da shugabanni in muka zaɓi shugabannin mu namu ne da muna ganin musulmai ne mu shiga lungu mu shiga sako muna cewa duk dai abun da zaka yi ka zabi musulmi in siyasa ta tashi ba inda ba mu shiga ba muka yi kamfe cewa a zaɓi musulmi ba inda ba mu shiga ba kasan nan mun je da motoci kai har jirgi mun shiga mun je mun yi wa'azi cewa a zaɓi musulmi mun je da mashin ɗinmu mun shiga lungu da sako mun je da kafa duk lungu da sako an shiga mu zaɓe dai musulmi ɗan uwanmu wa'annan musulman da muke cewa a zaɓa idan suka cimma wannan madafun ikon sai su manta da cewa mu muka zaɓe su sai ya zama suna aiki ne bisa ga yadda su yan kudun ke so ba sa aiki yadda mu muke son da aka muka zaɓe su idan suka zo shugabanci sai su zama su ne shugabanni ne na ƴan kudu ko kuma mu ce shugabanni ne na arna ba shugabanni ne na musulmai ba idan kuma aka zabi shugabanni daga can su arne ya hau Najeriya ko ya rike wani mukami a Najeriya kuma shugaba ne na arna ba shugaba ne na musulmai ba sai ya zama mu namu nasu ne nasu kuma nasu ne wannan shine abun da ke damuwar mu a kasar nan kuma wanda bai fahimci wannan matsalar ba to har yanzu bai fahimci mami an Najeriya ba shekaran jiya aka yi matsalar dubora satin da ya wuce ya kamata mu yi wannan muhabara amma matsalar dubora ta sa muka ɗage dole sai yau saboda an ce muna ba a fitowa an sa doka ba a fitowa saboda mi saboda an tada zanga-zanga baya an kashe ta wannan shi yasa muka ɗage wannan muhabara da aka yi wannan ba yi awa biyu da ba da fitowar sanarwar cewa an kashe dibora ba a coe a hidikotar daular usmaniya ba yi awa biyu ba sai ga takarda daga fada mai alfarma sarkin musulmi tana allah wajen da wa'inda suka kashe shi sai ga fada daga shugaba na ƙasa gaba ɗaya shi ma yana wato muhammadu kaji sunan muhammadu buhari shi ma na Allah wadarin da abin da aka yi mata sai gashe babban ɗan takara na shugaban ƙasan da muke tsammanin kilishi zai zama shugaban ƙasa a nan kuma musulmi na babulatiri ɗan uwanmu sai gashi shi ko ya fito shi ne a teku ya fito shi ma yi Allah wadarin da abin da aka yi mata sai ga manya-manyan ƙasan nan tun daga gwamnoni tun daga sanatoci daga shugaba ɗaya ba cikin wayannan shugabannin da ya fito yace Allah wadirin da wannan yarinyar ta zaga muna annabi mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ba mu samu mutum ɗaya wanda ya fito yi muna wannan ba ko dai dan tuwa muna asiri ya dan kara muna dai ko dai abu na huce ya fito ya ce wannan abin da yarinyar ta yi na zage annabi mu fiye halitta to Allah wadirin da ita ba mu samu wanda ya muna wannan ba duk cikin shugabannin mu sai malamai kada Allah saka malamai da alkhairi musamman malaman jihar Sokoto sai da suka fito gaba ɗaya wanda ba yana da wahala a samu hakan a ce malaman sun fito gaba ɗaya duk da sabanin da ke tsakanin su sun hada baki guri ɗaya akan wannan matsala sai ga wannan qadiyya to amma shugabannin mu sai zan mun yi nan sun yi nan sai inda sun kai ta arna sun kai nan inda mun kai ba su tare da mu kaga wannan akwai babban matsala aka kare wannan matsalar dibora bayan an kashe ta aka zo ana zanga-zanga aka sa mopol suka zo suka kama halbin matasa wa inda ke zanga-zangar ba mu ce a yi zanga-zanga ba kuma ba ma goyon bayan zanga-zangar to amma dai laifin zanga-zanga ya kai laifin zagi annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam to yanzu su masu zanga-zangan sun yi laifi ya kamata a kashe su ita kuma da ta zagi manzo Allah ba ta yi laifi ba bai kamata a kashe ta ba wanda ya da shi ya yi laifi kuma shugabanni mu suka yi wannan wannan ai muna adalci to wannan ya kamata mu fahimci wannan matsalar cewa ma a muna adalci mu a kasar nan abu na gaba ba ai wata guda da matsalar nan ba sai ga ƴan IPOP sun kama biyar fulani mu cikin daji suna kashewa suna halbi dabbobin su in ka ce mutum ya yi malifi mutum ne shi musulmi na musulunci kai ita ko shanuwa musulmata musulunci ta kai tunda musulunci na kake kiyaya sai su bi shanu suna harbi da kasa na halbin namun daji wai mina na bakin cikin suna da arziki bakin cikin su a raba su da arzikin sai ga manya manyan yan kasuwan wayan da ke tashi daga nan suna zuwa can kasuwanci da tirelolin su sai a tarbi tirela wadda aka san ta musulmai ne wadda ke ɗauke da shanu a halbe direban a halbe wadda a cikin motar shanu a hishe su a ta yanka su gaban za ana yi su a cikin daji sai gashi mutum na tafiya akan titi sai a zo a halbe shi ga banza yau tun sadda suka fara wannan tun bayan matsalar dibora zuwa yau ina sara an kai kusan sati biyu zuwa sati uku to kullum sai sun kashe ɗan arewacin najeriya a can kullum kullum cikin kashewar da suke yi wata mace mijinta ba ko wani mai arziki na ba gadi yake yi ya adamawa ce gadi yake yi matarsa ta bukaci ya bata izini ta je ta gaida yan uwanta a wani kauye ya bata izini ta je da za ta je sai ta zo da ƴaƴanta gaba ɗaya waɗanda ta haifa a duniya kwata kwata su hudu ta zo da su ta je ta yi gaisuwar za ta dawo kan hanya suka gamu da ita da hijabi tunna ko tana da hijabi musulmati don kasan wannan ba wai suna faɗa da ƴan arewacin Najeriya kada ba suna faɗa da musulmai ne saboda haka da suka gane ta da hijabi suka zo suka halbe ta suka halbe ƴaƴan gaba da ƴan ƙananan yara tana da ciki wata tara suka kashe ta sai da malaman mu suka kama shiga kafafen yada labarai da sauran ƴan Najeriya masu kishi arewacin Najeriya suna cewa har yanzu ba mu ji sarki musulmi ya fito ya Allah wudirin ba har yanzu ba mu ji shugaban kasa fito ya Allah wudirin ba har yanzu ba mu ji sarkin Kano ya fito ya Allah wade ba har yanzu ba mu ji sarkin Zazzam ya fito ya ce Allah wade ba har yanzu sarkin Wani shi ma duka sarakunan ba mu ji sun fito sun yi Allah wade ba sannan amuna hoje suka fara fito suna cewa wannan abin bai kamata ba bai kamata ba sai yanzu saboda wai mi tsoron su suke ji wannan muna cikin hadari ko ba ma cikin matsala tun da aka kashe ta yau yau din na an bugo muna an gaya muna an kashe mutum 33 a yau a yau din kuma duk arewacin Najeriya yanzu wa'annan da ake kashewa don Allah suna suka ce a haɗi Najeriya mu in son samun mu ne da ba tuni araba mu da su ba zama da su cuta ne mu gare mu ba ma bukata to don me suke kashe mu a kasar mu wallahi mun yi son a ta to yanzu tunda don kusancewa ba wai don ana kasa guda suke kashe mu ba don muna musulmai ne don inda don muna ƙasa guda ne to da a ce wanda ya ce a zauna ƙasa guda shi an talihici za a kashewa to shu shanan da ke ce shi yake haɗa ƙasa shi ma ya sauna bu ƙasa ya wani abu na ƙasa shi ma zalincin da shugabannin ke mai ya ishe shi amma ka zo ka sa bindiga ka halbe shi wannan duka yana nuna mana cewa kasan nan muna ɗaya zaune ne kuma da an yi wannan abin da ke cewa za a ɗauki mataki kawai ku yi haƙuri yan arewacin najeriya an san ku da zaman lafiya a zauna lafiya shi kenan kuma sai an manta a sake biyowa da wani babban matsala mu dan tuna da abin da ɗan faru bara dan kusan shekara biyu zuwa shekara uku da suka wuce wani musulmi ne fa ke zama kudu yunusa yilo yana zama can sai har da wata yarinya ta ce tana so ne yace to ba ya halitta ya aure ki don ba musulma kike ba in kina so ya aure ki ki musulunta tace za ta musulunta yace shikenan aka yi arenji za ta musulunta ta kai shekara goma sha takwas ta isa ta zaɓan makanta miji ta isa ta zaɓan makanta addini ta so da ita ya zo da ita a nan kano cibiyar kasuwancin arewacin najeriya duk arewacin najeriya ba ma da kamar kano ta zo kano garinsu ƙasar su yankin su ya kai ta ga malamai ta musulunta kuma aka zo aka ɗaura mai aure yan uwanta daga can sai suka haɗa da gwamnoninsu da sanatocinsu da yan majalisansu da lauyoyinsu da wane ne suka kulla ya aka yi ya za mu yi yadda za mu kwato yarinyar nan a hannunsa ya za mu yi shi ma wanda ya wannan aure mu cutata masa suka shirya fulani. cewa yadda za a yi kawai da lauyoyinsu da komai ya yi kidnapping ɗinta sai suka zo aka turo jami'an tsaro aka zo kano aka zo aka ce ɗanku ya yi muna kidnapping yarinya gashi gashi gashi aka zo yaro ya ce ba kidnapping ɗinta yi ba shi ya aure ta ne kuma ita tace tana bukata ta yi aure kuma shi sa bai yadda ya kamata ya kawo ta ga malama daura ma aure kuma ga malaman da suka daura auren sannan ita kuma a kira ta a tambayi ta aka kira ta gaban mutane aka tambayi ta ce a ba nafin ɗina yi ba musulunta ni ya aure ni. amma a hakan sarkin Kano na wannan lokacin Sanusi sarkin Kano da muka ganin cewa wayayye ne sarkin Kano da muke ganin ba ma da basarakin da ke da zurhin karatun addini iri ne shi na yake a ɗauki yaron na a maishe shi ba yalsa a je a yi masa hukunci a can a da shi can ƙasa arna a yi mai hukunci wai ba ma ba za a yi masa hukunci a Kano ba don kai ya samu sassauci tun na musulmi ne ba za a ɗauki lauyoyi ba don su kare shi kamar yadda su suka ɗauki lauyoyi gwamna bai magana don ya kare shi gwamnan jiha ce bai magana don ya kare shi sanata bai magana don ya kare shi wani ɗan majalisa bai magana don ya kare shi ba mai magana sai aka shiru aka ɗauki yaro na aka kai shi can dukkan kotunan da a cikin kano ba wanda ya mai hukunci dukka jami'an tsaron da ke kano ba su isa su gabatar da ƙara ta gaban kotu ba a sai an je can arna za su gabatar da kotu gaban kotun arna arne na jagorantar kotun mai gabatarwar arne ne wanda ya sa shi arne ne wa za a wa hukunci musulmi za a wa aka je aka yi masa hukunci shekara goma shekara ashirin da bakwai zai zauna gidan yari shekara ashirin da bakwai nan cikin azumi aka fito da rahoton cewa a gidan yari inda ya nusa yelo yake shi kadai ne musulmi duk arna ne cikin gidan yari ana aka bada labarin cewa a nan gidan yari ba a yadda a bashi ruwa ordinary ruwa ba don ya wanke tufafi ne da yake sawa a jikinsa amma sai dai su can hursunan in su yi wanki sun rage daudar su a bashi a ce to shi sa tuwahi ne cike wanke shi ko tursu na arna su wanke sannan a bashi wa ya jawo mai wannan sarki ne da an musulmi ya ja mai wannan gwamna ne da an musulmi ya ja mai wannan sanata ne da an musulmi wannan shine suka yi masa a lokacin da aka yi wannan abun ba jima ba sai gashi lokacin da aka yi wannan abun ba jima ba sai gashi bincike na kokom ya gano cewa daga can kudu ana zuwa Kano ana satan kananan yara aje da su kudu suna can kananan yara ba su ko isa komai ba a sake su aje da su kudu akwai wa'anda aka sata kusan yaro guda goma sha ɗaya aka gano aka zo da su Kano ɗaya daga cikin su kyan karamar yarinya ta ana tambayar ta ce to ita dai lokaci tana yaro tana zuwa makarantar islamiyya aka ce mi ki iya cin karatu islamiyya ta ce ta iya Fatiya. aka ce karanta ta karanta Fatiya. yanzu dukkan yaren Kano Hausa ta ɓace mata in ma ba fulata ta fulatanci ya bace mata duka wa'annan ya bace mata amma bata manta da fatiha ba yanzu in yamuranci take yi bata iya hausa ba amma wannan fatiyar da ake karanta mata islamiyya ta hada ke bata manta ba sai shi an zo da su ana bincike cewa eh lalle suna suka sace su suka yi da su can bayan hakan kuma cikin bincike aka gano wata yarinya cikin su shekara goma sha uku sun mata fyaɗe har sun sa mata ciwon aids kuma wai ba su kadai aka sata ba ana gani abin da aka sata kano kaɗai ya kai yaro tsakanin yaro da yarinya ɗari da wani abu wanda su suka sata amma wannan sarkin a wannan lokacin bai ce a kawo nan inyamuran a Kano a yi musu hukunci ba shi gwamnan su na can bai ce a kawo su Kano a yi musu hukunci tunda nan suka yi sata gwamnan su bai ce don shi gwamna na gwamnan su mai hankali ina yana son mutane ne Na mu awawa yanda ba sa son mu sarkin su bai ce a yi haka ba don sarkin su yana da hankali namu eh, shi a sahu shi yake a dauki namu a kai shi a mai hukunci amma su nasu bai ce a dauko nasu aka hausa musu hukunci ba sai aka ce aje ta yi bincike namu sarakuna da namu gwamnoni suka ce eh aje ta yi hukunci saboda su ko su dolaye ne ba sa da wato tsoron su suke ji aka je ta aka ce a yi bincike har yanzu binciken da aka yi ba ƙari ba kusan shekara uku yau da gano wannan har yanzu babu wanda aka gane ballinta ma a kama shi a hukunta shi ƙarshe wannan sarkin da ya ce a ɗauki wannan yunusa yelo a kai ta mai hukuncin shi yace shi da yana da fawa da ya kamo iyayen ya hukunta su iyayen gada aka sake mai yara ya arewa yan uwa ne musulmai wayanda yake shugabanci da albarkatu ne yake sarki to da ya kamo su an hukunta su ciwo bisa ciwo an sace musu yaya kuma ya kai su gidan yari ko ma yasa a kashe su me yasa wai don me za su bari yaran su su fito a sace su yanzu su da yaran su suka fito aka aka sace su suke da laifi ba barawon ba kafa a Najeriya ne Ya arewa mu yi hattara mu yi hattara abun abinda waton uh, OPC tarin rike macen shekarun baya dibi abinda afina fere suka yi rinka yi muna a can baya kai ba wannan ba har cikin nan cikin Najeriya nan arewacin Najeriya Jos tana arewacin Najeriya benue tana arikin najeriya amma ka dibi abin da ake wa musulmanmu a jos yau da za a je a yi lissafi a kidaya adadin musulman jos da adadin da ba musulmai ba jos wallahi musulmi sun hirin jayi ina tabbata maka wannan sun yi yawa amma yanzu a jos ba mu isa a ba mu mataimakin shugaban kasa gwamna ba jos ba mu isa babban linta mu yi takarar gwamna ba mu isa ba a jos duka a najeriya muna nan mu baki mun shiru an kyali benue na yi tafsiri a benue 50-50 ake a benue tsakanin musulmai da arna amma ba wai a ba ku matsayin mataimakin gwamna ba ko a ba ku gwamna ciyaman na local government ba ku isa ba a ba ku ba wannan ba admission na 'ya'yanku ma yana da wahala ɗanka ya samu admission a jami'a baya iya samu admission a jami'a sai dai su rinka turo ƴaƴansu a nan university sokoto ko su turo su a BUK a kano ko kuma su tura su a zaria su kuma nan sai mu ɗauke su mu ba su admission su kama zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ba ma admission ba mu nan je ka bincika ka gani nan sokoto ne hedikwata islamiyya nan na hedikotar daular usmaniya je ka bincika akwai wata ma'aikatar da babu kahiri a cikinta a nan sokoto ma'aikatar da ake cewa ga ta ko babban makaranta ko babban wani abu eh, akwai inda babu kahiri ciki to je inuku ka gani akwai musulmi yanzu ga udus nan wallahi yau arna suna son su wuce musulman da a udus yawa udus ka ta tsakiyar sokotowa asibiti in ka je kana da ka an gane ka da babbar riga da hula wata arniya warin iyarka sai ta walakanta ka saboda tana arniya kai ko kana musulmi sai ta walakanta ka kuma a cikin sokoto ba wannan ba tunda an ce ita udus ai ta kowa da kowa ce ko to a je udus je jami'ar mallakar jihar sokoto jami'ar mallakar jihar sokoto zaka samu lakcara arni zaka samu student ba a ko magana kai har da wani abu suka fito muna da shi wai matsayin su na student za su rinka yi muna wato service na coci a cikin ajujuwa a Sokoto yi University sai da muka tada kaya bana muka ce ba ba mu yadda ba magana sai da ta kai ga waccan kukar da muka ce ya kamata a sare kukar shi kukar ita kukar da kanta take kiran wai wasu malamai daga cikin jami'a wai dan me za hana ma yaran su service a jami'ar mallaka jihar Sokoto ku ji wannan abin da cin gajar da ake yi muna yan arewacin Najeriya anya wai ko zamu faɗaka wannan bangare kenan wanda ya kamata mu kula da wannan bangare duk inda ka ji an zagi mu an kashe wani ayin shiru musulmi ne duk inda ka ji an kashe wani wanda ba musulmi ba to in ka bincika shi ya ja a kashe shi in bai ja ba wallahi ba a kashe shi amma musulmi wanda bai san komai ba yana tafiya kawai sai a dauke shi da bindiga da an gane ka da suran musulmai sai ya dauki yanzu eh, malar rayafi shekaran jiya ya zo zai je wani interview a can rayafi din mu eh, wanda shine shugaban alarmu wannan makarantar shine shugaban social media na wannan makarantar shine wane ne zai tafiya shekaran jiya Ni ce mai to in zaka tafiya dole ta kama kar kai shiga irin kai ka samu court ka samu manyan kaya ka sa ka je ka dawo Allah shi kare saboda ni amma sunan wa ga sunan suna tafiya yadda suke so da iri dressing din su da suke so ga matan suna tafiya tsirara suna koya ma mata mu iskanci da ta'addanci amma duka mun kyale su ba a ce musu komai saboda mu san muka yi a zauna lafiya to son zaman lafiya baya yiwa yana taba kana shiru makaho ya ce wato bahaushe ya ce makaho bai sana gari ne ba sai an dage shi to lalle ba sa sanin cewa mun san cin mutuncin da suke muna wallahi sai mun dauka musu mataki wannan shine gaskiyar magana kuma gabanin nan namu da kuke gani wallahi in dai su muke jira wallahi ba su ba abin da za su iya yi muna ya Allah ka shirya mu abu na gaba abu na gaba wayannan mutanen na kudu da kiristoci na kudu da ma na duniya gaba daya sun fito da wani tsari kuma wato tsarin guda biyu ne za mu yi maganar ɗaya a gurguje na biyu shi ke da tsawo wanda shi ne tushen mamu muhazar tsari na farko da suka fito da shi shi ne suna yadawa a social media can aka ga sai Allah ya tona musu asiri sai suka ce za su rinka shiga internet domin su rinka satar wato eh, account ɗinka na facebook ko na whatsapp ko na twitter ko na wani abu da su shiga ciki sai su kwace maka shi don akwai yadda ake a shiga ciki a kwace maka baka iya posting ciki sai ka wani na iya shiga ya posting kuma da sunanka to sai su shiga naka sai sun gane cewa kai musulmi ne dan jihar Sokoto ko kai musulmi ne tsakiyar Kano ko kai musulmi ne a Katsina ko kai musulmi ne a jihar Kebbi ko kai musulmi ne a ko ina da cikin are ko cikin Kaduna sai su kokarin su shiga su kwace ma wannan pejin naka sai su rinka postin zage Annabi Muhammadu a ciki saboda ni saboda yan uwanka musulmai su kashe ka tunda an ce duk wanda da an zagi manzo Allah kashe wanda ya zagi manzo Allah za yi to sai su shigo ciki sai su sai su zagi manzo Allah a ka. kai baka ma sani ba akwai cikin mutanen mu wanda zai wata guda bai bai hau peji ne ba bai san abin da ake ciki suna ce suna mai banna bai sani ba kana shigowa kasuwa sai ka kawai matasa sun sun kama ka sun kashe wannan tsarin sun sun fido sun fade shi kuma suna na suna kokari haka ne don su cimma nasara akan haka wai yadda musulmi zai kashe kai ne da kai ne ya Allah ka kare mu daga sharrin su abu na gaba wanda suka yi wanda yake muku shine tushen wannan muhadara sun hangi cewa a arewacin Najeriya babu wata kabila wadda ke da daraja kamar kamar kabiloli guda biyu kabilar Fulani kabila Hausawa duk arewacin Najeriya duk sauran kabilu kanana amma wa'annan su ne manyan kabilu na arewacin Najeriya to sai suka yi kokarin suka samu wasu maguzawa da wasu baubayi da wasu shashasha sai suka rinka shiga cikinsu wai da niyyar su hada fada tsakanin fulani da hausawa idan aka hada fada tsakanin fulani da hausa duk wanda aka kashe su ci gaba ne gare su aka kashe ba ni sun ci gaba aka kashe ba haushe sun ci gaba to sai suka fito da wani group wasu group group wanda wannan group 24 hours wayannan group group ba abin da ake cikin su in ba zagin fulani ba in ba nuna shi fulani ƴan ta'adda ne ba in ba nuna cewa ya kamata a kwace mulki ga hannun fulani wayannan gurub gurub bari za a bata muku abin suke fada a ciki duka wanda shi shine majority abin da suke fada amma gurub gurub din nan suna da yawa amma dai babba daga cikinsu su shine ba gudu ba ja baya bangare na biyu daga cikin wayannan bangarorin da muka ambata guda biyu shine bangaren wasu bayin Allah ko mu ce wasu ashirarai wasu shawarakai wasu marasa sani ciwon kansu da suke kokarin raba kanun ƴan arewacin Najeriya ba ma raba kanun ƴan arewacin Najeriya ba tarwatsa arewacin Najeriya tarwatsa kabilar Hausawa tarwatsa sauran kabilu ma waɗanda ke makotaka da ke zama tare da Hausawa wanda waɗannan mutane wasu mutane ne da suka hada group group wanda waɗannan group group suna da yawa amma kaɗan daga cikinsu akwai na WhatsApp, akwai wanda suke ce ma ba gudu ba, ja da baya, akwai Hausawa tsantsa Gigawa, akwai Hausawa tsantsa Kano, akwai Hausawa tsantsa a Katsina, akwai Hausawa tsantsa a Zamfara, akwai Hausawa tsantsa a Sokoto, akwai Hausawa tsantsa Kabi, wayannan gurub-gurub ne wayanda aka buɗa na WhatsApp. Sannan akwai wayanda suke su kuma sun shafi ɓangaren facebook kamar waton hulɓe hande ko kuma fulani today wanda wannan group idan ka kalle shi zaka yi tsammanin fulani ne suka fito da shi amma gaskiyar magana ba fulani ne ba wasu makiyan fulani ne wasu makiyan arewacin Najeriya ne wasu makiyan bahaushe ne suka kirkiro da wa'annan group group dukkan wa'annan group group da kuka jiya group ne wa'anda ke da wasu manufofi manufofin suna da yawa amma bari mu karanta muku kaɗan daga cikin wayannan manufofin nasu na farko dai sun ce wato su ne hausawa tsantsa wannan shine abun da suke son su yada a cikin wayannan group group su ne hausawa tsantsa na biyu sun ce babu hausa fulani wannan kalimar ta hausa fulani ba haka take ba kuskure ne kuma cin amana ne ga bahaushe na ɗaya kenan a na biyu kenan na uku suka ce fulani na kiran hausawa kaɗu wato fulani na kiran hausawa kaɗu wanda wannan kalima ta kaɗu kuma su a fahimtar su wai tana nufin kafiri saboda ka fulani sun ɗauki dukkan bahaushe kafiri ne shi yasa suke ce musu kaɗu wannan shi ne manufarsu ta uku da suke son su yada wannan group group manufa ta hudu ne. bahaushe wanda a kirista da wanda an musulmi da wanda abba ma guje duka abu ɗaya ne su haɗa kansu guri ɗaya a matsayinsu na hausawa kiristoci a matsayinsu na hausawa musulmai a matsayinsu na hausawa maguzawa su haɗa kansu guri ɗaya domin su yaƙi fulani wannan shi shine manufarsu ko kuma ita ce manufarsu ta hudu manufarsu ta biyar shi shine bahaushe baya da maƙiyi a duk duniya kwata-kwata sai bafulatini, bahaushe baya da maƙiyi sai fulani, dukkan maƙiyan bahaushe ba maƙiya ne ba, wanda an maƙiyi na gidi shi ne bafulatini ga bahaushe. Wannan shi ne da suke sun su suke yaɗawa a wa'annan dukkan gurub-gurub. Abu na shida cikin ababen da suke yaɗawa shi ne Fulani sun kwace ma bahaushe ƙasa. Fulani sun zo ƙasar Hausa sun ƙwace mabahaushe ƙasarsa manufarsu ta shida wadda suke yayyaɗawa a cikin wannan gurup-gurup ɗin nasu. Manufarsu ta bakwai ne ba Fulatani baya da ƙasa, Fulani ba sa da ƙasa kwata-kwata a duniya ba sa da ƙasa. Wannan shi ne manufarsu ko kuma ita ce manufarsu ta bakwai. Manufarsu ta takwas shine ya kamata bahaushe ya karbi kasarsa ya kamata bahaushe ya karbi kasarsa ga hannun fulani wayanda suka zo suka kwace musu kasa su ya kamata su yi yunkuri da za su zo su kwato wannan kasar da fulani suka kwata a hannunsu wani take manufarsu ta takwas da suke yayyadawa a wayannan gurgurun da kuka ji na ambata muku manufa ta tara shine dukkan fulani ‘yan ta'adda ne babu na ƙwari gaba ɗayansu tun daga farkonsu har ƙarshensu wanda aka haifa tun farkon duniyan ba ne har ƙarshen duniya babu na ƙwari duka ‘yan ta'adda ne wannan ita ce manufarsu ta tara wadda kuma suke kokarin yadawa domin su fahimtar da mutane su don su fahimci hakan cewa fulani dukkanin su gaba yan ta'adda ne manufa ta goma mujaddade wato Sheikh Usmanu Dan Fodiyo tagamadahu Allah bi rahmatihi wai shi ma kansa wato bafulatani ne tunna ko bafulatani ne ba wa na ko bafulatani ne so dan ta'adda ne saboda haka mujaddadi dan ta'adda ne a wajensu mujaddadi wanda ya taka a Sheikh Usman dan Fodiyo wato dan eh, ta'adda ne manufar su ta goma sha ɗaya shine mujaddade wato shine kakan fulani tunna ko kakan fulani ne dukkan jikokinsa ma gaba ɗaya 'yan ta'adda ne tuna shi makansa ɗan ta'adda ne manufarsu ta goma sha biyu shine jihadin da mujaddadi yayi a wannan ƙasa domin kafa sunnar manzo Allah sallallahu domin kafa addini jaddada addini da a wannan ƙasa wai ƙarya ce ba jaddada addini yayi ba a'a ta'addanci ne kawai yayi wannan shine abin da suke yaɗawa. wanda kuma shi ne na goma sha biyu na goma sha uku suna cewa malaman musulmai wato malaman musulunci na Najeriya kwata-kwata dukkaninsu karkaɗe bi ko malaman Fulani na Najeriya ko kuma mu ce malaman Najeriya mafi yawansu suka ce ne Fulani ne saboda ka dukkaninsu yan ta'addari a mafi yawan Fulani malaman Najeriya mafi yawansu 80% 90% kamar yadda suke fada duka fulani ne saboda ka dukkanin su yan ta'adda ne saboda ka malaman Najeriya dukkanin su yan ta'adda ne a bakin su kuma abin da suke yadawa kenan abu na goma sha hudu suna cewa wato manuhar su fulani sun hana wa bahaushe ya zama malami wato sun kanannanke malantaka saboda ka babu bahaushe malami duk fulani ne saboda ka dukkanin su yan ta'adda ne abu na goma sha biyar sun ce fulani ke ƙoƙarin haɗa bahaushe faɗa da kiristocin Najeriya. Haka kuma Fulani ke ƙoƙarin haɗa bahaushe faɗa da ‘yan kudu, wato hausawa ‘yan arewacin Najeriya su haɗa su da kuma ‘yan kudu. Sauraka duk aikin Fulani ne ke ƙoƙarin haɗa kudu da arewa faɗa, haɗa musulmi da kiristoci faɗa. Wannan ita ce manufarsu ta goma sha biyar, ta goma sha shida kuma suna cewa ‘yan kinnafin dukkaninsu filani ne, babu wata kabila cikin ‘yan kinnafi in ba Bahulatini ba, sannan kuma an ƙirƙiro matsalar kinnafin ne domin Fulani su yaƙi Hausawa, wannan shi ne abin da suke faɗa a wayan gurup-gurup ɗin nasu. Abu na goma sha bakwai da suke faɗa a cikin wannan gurup-gurup nasu shi maguzanci abun ƙwarai ne. kuma wannan maguzancin gado ne na bahaushe saboda ka ba abun kyama ne ba maguzanci abu ne gado ne na musamman wanda bahaushe ya gada wannan shine manufar su ko kuma abin da suke yadawa cikin ababin da suke yadawa na goma sha bakwai kenan na goma sha takwas cikin ababin da suke yadawa shine wajibi ne bahaushe ya raba gari da bafulatini dole ne bahaushe ya raba gari da bafulatini a ja layi kada a sake wata fulɗa tsakanin bahaushe da bafulatini dole a raba gari wani take abinda suke faɗa a cikin faɗi maganganunsu ko kuma na goma sha takwas na goma sha tara na ƙarshe wanda za mu ambata shine kada bahaushe ya sake auren bafulatana kada bahausa ta sake auren bafulatini wa'inda ma suka aura to su rabu saboda an raba gari tsakanin bafulatini da bahaushe wai na manufofin nasu su ne guda goma sha tara kamar da kuka ji su na ambata a wannan gurin amma dai ba za mu iya cewa komi ba sai mun bi su one by one ɗaya bayan ɗaya domin mu yi tsokaci a kansu domin mutane su fahimci ne abin da ke faruwa sannan kuma mu zama ya zama raddi ga wa'annan mutane da wa'annan miyagun manufofin nasu da suke son su tarwasa addinin musulunci su tarwasa arewacin Najeriya su ma tarwatsa Najeriya gaba daya zamu biyo su ɗaya bayan daya na ɗaya sun ce su ne Hausawa tsantsa wannan magana akwai abun magana a ciki cewa Hausawa tsantsa su ne Hausawa tsantsa na farko dai ba mu yi dara cewa hausawa ne tsantsa ba na biyu muna ma dautin muna shakkan shi wai akwai bahaushe tsantsa a yanzu muna dautin cewa akwai bahaushe tsantsa a hali yanzu yawwa abu na farko dai da muka ce ba mu yi da cewa wa'annan mutanen hausawa tsantsa ne ba wato na farko za ka ga abin da suke yadawa ya sha karo da abin da aka san bahaushe ya yi imani da shi kuma ya yi da shi suna kokarin yaɗa maguzanci a cikin hausawa suna kokarin yaɗa kiristanci a cikin hausawa suna kokarin haɗa hausawa faɗa da wata kabila wanda wannan ba ɗabi'a ce ta bahaushe ba saboda ka wannan ya nuna kenan ba hausawa ne ba na farko kenan na biyu cikin maganganun da suke faɗa idan ka saurari yaren nasu da suke amfani da shi suna amfani da hausa ne wannan hausar da suke magana da ji za ka fahimci ba bahaushe ke wannan hausar ba za ka ji kawai wasu ne waɗanda suke bayi suka aru suna hausa suka ce su hausawa ne da jin yarensu kai ka san baubayi ne ba hausawa ne ba domin daga cikinsu akwai wanda idan zai yi magana za ka yana cewa addini ta karantar addini ta ce a yi kaza addini ta hana kaza addini ta ba da umarni a yi kaza wanda in ba baubawa kake ba ba za ka iri wannan yare ba kuma kai ka ce kai bahaushe ne ba ba bahaushe ne baubawa ne domin addini a Hausa lamiri ne na namiji ba lamiri ne na mace ba Sauraka idan ka ji mutum ya ce addini ta ce ai kaza to wani babawa ne ya shigo da rigar Hausawa domin ya ci mutuncin Hausawan domin kuma ya ce mutuncin wata kabila da yake ganin cewa ta tare masa wani abu wannan shi ne ba bahaushe ne ba abu na uku wanda zai sa mu gane cewa wa'in nan ba Hausawa ne ba tsantsa watun a dukkanin bahaushe da ƙasar nan wanda an musulmi an san da cewa yana girmama mujaddadi an san da cewa ya yi da mujaddadi karatun addini ya karantar kuma jihadin musulunci yi. amma idan ka ji mutum ya fito yanzu yana zagin mujaddadi a ƙasar nan tabbata in dai har yake musulmi ne to ba bahaushe albarka na ba ba bahaushe na ba idan ka ji bahaushe ya buɗe bakinsa ya zagi mujaddadi ya buɗe bakinsa ya yi kundemin ɗin mujaddadi har ya iya buɗe baki ya ce mujaddadi ɗan ta'adda ne ba shakka wannan ba bahaushe ne ba ba shakka ba bahaushe ne ba saboda abinda mujaddadi yawa bahaushe na asili a wannan ƙasar to ba a samu wani wanda yawa bahaushe wannan abun ba a duk tarihin hausa tun daga sadda aka fara yin hausa a duniya har zuwa yau da muke eh, da lumfashi a wannan duniyar ba taɓa samun wanda yawa ba haushe abin da mujaddadi yawa ba haushe ba saboda kasancewar mujaddadi ya karantar da bahaushe addini sagoron addini na gaskiya wanda zai kai shi aljanna ya raba shi da shirka ya raba shi da bidiya ya raba shi da dukkan wasu abubuwan da za su kai shi zuwa ga wuta ya jawo hannunsa ya azashi shi bisa ga hanyar shiga aljanna na tabbatar da cewa wanda ya ma haka ba za ka samu wani irinsa ba a duk rayuwarka gaba daya saboda ka wannan yana da cikin dalilanmu na cewa wa'annan mutanen ba Hausawa ne ba abu na gaba wanda ke iya tabbata ma da cewa wa'annan mutanen ba Hausawa ne ba zaka ji su a kasashen Afirka suna kokarin cewa sun shiga kasashen Afirka domin su wayan ma wa'annan kasashen da cewa su rabba gari tsakanin Bahaushe da Bafulatin. suna kokarin su jawo ra'ayinsu misali irin Sudan wanda sun bi karfi a Sudan sun yi karfi a wajen yada wannan ta'addanci a Sudan amma alhamdulillah Hausawa mu na Sudan da ke da hankali da ke da addini sun fara gane su suna nan suna fatattaka su ɗi bayan ɗaya wanda wannan kuma duka yana tabbata mana ba Hausawan gaskiya ne ba kuma na Hausawan na Sudan sun gaggano sun yi muna bincike sun tabbatar da wa'annan mutanen ba Hausawa ne ba tsantsa ina fata an gano nan abu na ƙarshe wanda za mu ambata karkashi wannan nukuda shine shin wai magana mu da muka ce anya amma akwai ma wai bahaushe tsantsa a hali yanzu muna da hujjojin cewa babu bahaushe tsantsa a hali yanzu dalilan mu kuma shine a idan ka ce bahaushe tsantsa kana nuhin bagobiri ne idan ka ce bahaushe tsantsa kana nuhin Ba'are ne idan ka ce bahaushe tsantsa kana nufin bahaushe fare idan ka ce bahaushe tsantsa kana nufin bakabe idan ka ce bahaushe tsantsa shin kana nufin ah, bakutube bakutube kutubawa ko wane ne kake nufi so a idan ka ce dukkan su kake nufi kuma dukkan su hausawa tsantsa ne to yana daga cikin wato alamu hauka ka haɗa kabilu da yawa ka ce kuma hausawa tsantsani domin wa'in duka kabilu ne babu gobiri kabila ce asalinsa bakabe kabila ce zamfare kabila ce ba'are kabila ce bakutube shi ma kansa kanawa kenan su ma kansu kabilu ne wa'innan kabilun idan kar har haɗa su to su ne ake kira da hausawa a wani ɓangare na duniya a ce ma wannan bagobiri bahaushe ne a ce bare bahaushe ne wancan ma bahaushe ne shi ya sa ma ai ko tarihin hausa ai kuna ji ana cewa hausa bakwai banza bakwai to idan aka ce hausa bakwai banza bakwai kaga ba abu ɗaya ne ba kaga ba abu ɗaya ne ba kenan a ƙarƙashin wannan muna iya cewa babu bahaushe tsantsa a'a akwai dai kabilun da suka haɗu suka bayar da hausa hausa combination ne tunda ko combination ne tun asalin tushen hausar combination ne na kabilu daban-daban to kaga yanna kenan babu hausa tsantsa mutum ɗaya daga cikin su ka iya cewa ba gobiri hausa tsantsa ne ba ya taso ya ce bai yadda ba saboda ka kaga yanzu kabilu ne aka haɗa combination ne ba haushe ba guda ne ba sannan ba ma wannan ba ba wa'annan da ake ce ma hausa ba akwai wa'anda koredi ba ko hausawa ne ba a ƙananan kabilu da ke cikin arewacin Najeriya za ka ga mutum ya taso daga ƙauyensu ya shigo cikin birni yanzu mu kawo bari mu kawo ma misali badakkari yana da yarensa ba abin nan ba duk yana da nashi yare ba akife yana da nashi yare ba kambare yana da nashi yare akwai katafawa ma suna da nasu yare akwai kabilu jewa kanan kananan kabilu wayanda suke cikin arewacin Najeriya dukkanin tsaye daga cikin su idan ya taso daga cikin gari ya shigo birni kamar a ce ya shigo birnin Sokoto ko birnin Kano ko birnin Katsina to da ya shigo wannan birnin in shi bai zama bahaushe ba to ƴaƴansa gaba ɗaya za su zama Hausawa za su yadda yaren su sai su rike Hausa to daga nan sun zama Hausawan kuma suna da gado cikin Hausar to ƙananan kabilun da suka shigo cikin Hausa suka rikide suka koma Hausawa yanzu su sun zama Hausawa to ballinta ba fulatanin da dama already shine kabila ta farko wadda a cikin arewacin Najeriya ba arewacin Najeriya ba Afirka gaba daya babu wata kabilar da ke da yawan kabilar Fulani babu wata kabilar da ke da karfin da Fulani suka yi karfi a Afirka gaba daya a hali yanzu da muke magana a hali yanzu magana nan da nake muku a hali yanzu ba Fulatani akwai ba Fulatani ɗai ɗai ɗai ɗai mutum bakwai waɗanda su ne shugabannin ƙasashen Afirka cikin Afirka akwai muna da shugabannin ƙasa ɗaya har mutum bakwai wanda ba mamaki sun ma wuce haka wannan wanda hararin mu kawai ya hango mutum bakwai ƙasa bakwai duk Fulani ne ke jagorantar ta to wa'annan mutane in ka diba kuma a mukamai na duniya kamar majalisar ɗunkin duniya kamar abin da ya shafi ƙungiyar OPEC wannan da ke kulawa da mai na duniya gaba ɗaya zaka ga a Afirka muna da wa'inda wakilci a can in ka diba 95% wa'inda muke da wakilci a can wa'inda ƙungiyoyin na duniya gaba ɗaya Fulani ne ke da wannan gurin saboda haka a takaice idan muka kalli watun kabilar Hausa to muna iya cewa babu Hausawa tsantsa amma dai akwai combination akwai kabilu daban-daban da suka shigo cikin Hausa kuma suka zama Hausa kuma suka zama Hausawa daga wannan gurin kuma in ma za a raba Hausa suna da gado a cikin Hausa kananan kabilu suna da gado a cikin Hausa ta Fulatani da shine ma ya kiyar da Hausan gaba wannan shine abin da zamu ambata karkashi wannan nukuda ta daya ta cewa wai su sunan su Hausawa tsantsa ta tabbata ƙarya ce ba hausawa tsantsa ne ba sannan kuma muna ma dautin akan cewa wane ne hausawa tsantsa manufarsu da biyu da suka ce babu hausa fulani wannan magana cewa babu hausa fulani to ai ba ba fulani suka nada ma kabilun arewacin Najeriya hausa fulani ba ba fulani na ba kuma ba ma iya cewa hausawa ne ba ma iya cewa a'a wasu je yan boko ne suka je suka zauna suka yi abunsu amma wannan ba matsala ce ba suna ne kawai a matsayinka na wane kai ne wane ko da wani can ya canza ma suna ai kai kana nan baka canza ba kana nan da kake al'ainu ake amfani da shi ba ba al ba ba suna ba a kai din wane ne to da kawai nan da suka je suka yi wannan sun yi wannan ne saboda ganin alakar da ke tsakanin Bahaushe da Bafulati ne shi yasa suka ce Hausa Fulani kuma suna ganin cewa a arewacin Najeriya babu wata kabila mai daraja kamar Fulani da Hausawa na sune kabilun da suka fi kowace kabila daraja arewacin Najeriya kuma sune suka fi kowace kabila karfi a arewacin Najeriya wannan shi yasa sai suka haɗe su guri guda sai suka ce Hausa Fulani to ku kuma abin ya bata muku rai to idan ya bata muku rai Fulani ne suka nada wannan sunan ne a sannan kuma kasancewar wannan sunar an ce Hausa Fulani an canza sunan yanzu an ce a Bahaushe na matsayinsa Bahaushe ne Bafulatani na matsayinsa babulatani. me illa ga hakan me illa ga babulate ne akan hakan ko me illa a gare ku a hakan saboda ka idan aka ce za a eh, eh, canza a mai da sunan je ka ambace ce da kaga dama je ce ce Hausa shi kada yake babulate ne shi kada yake ka cuta ma babulate ne idan kai hakan ko ka cuta ma Bahaushe idan kai hakan wannan duk bai dame mu ba a'a akwai Bahaushe a arewacin Najeriya ba shakka akwai Bahaushe akwai fulatani arewacin Najeriya ba shakka akwai da mutane to idan aka hade su guri guda aka ce Hausa Fulani wannan suna ne kawai aka nada wannan kai idan ka ce zaka fita sai ka fita sai ka fita cikin wannan sunan sai ka fita Hausa ka fita Fulani duka sai ka fita cikin su sannan kuma dalilin da yasa har ake ambata Hausa Fulani akwai kyakkyawar alaka tsakanin Hausawa da Fulani wanda kuma zai sa kila har a ambace shi daka kuma akwai wanda shi ma kansa ba ma wai wani da wani ba a shi kansa dole hausa fulani ne domin akwai wanda uwarsa ba fulata nata amma kuma ubansa ba haushi ne akwai wanda uwarsa ba Hausa ce amma kuma ubansa ba fulata ne yanzu ya za ka yi da shi za ka ce mai ba haushe? ko ko za ka ce mai ba ne? ko ko ya za ka ce masa idan aka ambata aka kira wannan da sunan hausa fulani an yi laifi tunda uban bangaren hausa eh, bangaren babansa bahaushe ne bangaren mamansa ba fulatani ne saka ce hausa fulani aka ce masa haka me illar wannan sunan kasancewar haka yanzu mutum miliyan nawa a arewacin Najeriya waɗanda suke haka din bangaren babansa bahaushe bangaren mamansa ba fulatana ko kuma akasi mutum miliyan nawa a haka a arewacin Najeriya je ka bincika mutum miliyan nawa muna jin dukkan maganganun da kuke da wahala a fara magana a ƙare magana ba a zagi mujaddadi ba ko kuma ba a zagi sarkin musulmi ba shi jika mujaddadi din nan shi sarkin musulmin da kuke zagi a hali yanzu da kuke cin zarafinsa a matsayinsa na jagoran musulmai saboda dama don wato alaka wato kasancewa sarkin musulmi wannan shine ke bata muku rai kullum idan kuka buɗe baki shi kuke zagi to yanzu ku je ku bincika a tarihi. ku je ku binciki shi sarkin musulmin ku binciki waɗanda suka san sarkin musulmin shi hausa fulani ne domin babansa ba fulatini ne ba shakka amma masa ba gobirata ba hausa akwai wanda kuke zagi har yanzu shine malam abakar giro Allah kara ma rayuwarsa albarka shek Abakar Giro Argungu wanda saboda kasancewar ku tokkolai kasancewar ku jahilai kasancewar ku ba ku da alaka da malantaka ba ku da alaka da malaman addini abinda kuke ce masa gero wanda ya nuna kenan ba kuma san shi ba ku san sunansa ba ba gero ba ne a'a giro ne giro kuma wani gari ne cikin jihar kebbi sunansa a sheikh abbakar abdullahi giro wannan shine sunansa kullum kuka buɗe baki zagi ne kuke yi kun ɗauka ba fulatani ne kun ɗauka ba fulatani ne tsantsa kuna ta zaginsa to shi ma hausa fulani ne domin babansa bakabe ne bakabe kuma bahaushe ne suna cikin combination na hausawa amma mamarsa da ta duka ta haife shi sha nono ta bafula ta nata saboda ka yanzu idan ka ɗauki ire-iren wa'annan duka wanda kuke zagi mafi yawansu wasu ma kuma wato ba eh, ba kuma san yadda suke ba kuna zagin su idan ka ɗauke su duka ka diba a hankalce idan aka ce musu hausa fulani ai ba yi laifi ba idan lokacin da kace masa hausa to bangaren babansa kenan misali lokacin da kace fulani bangaren mamansa ne ko kuma aka fi haka to yanzu wa'annan idan kun ce babu Hausa Fulani to sai ku zo ku raba su misali kamar wa'annan mutane da muka kawo muku guda biyu yanzu akwai akwai su a cikin arewacin Najeriya sai ku zo misali yanzu shi sarkin musulmi tunda kun ce babu Hausa Fulani yanzu sai ku raba biyu sai ku ɗauki wato ku raba shi biyu ko ku ɓare shi ko ku gunta shi ɓangare na ɗaya sai ku mika magobirawa hausawa zalla shi ne sai ku mika musu ce to ga na ku rabu sai ku ɗauki ɓangare ɗaya sai ku mika mu fulani ku ce to ga fulani su kuma to idan kuka yi hakan kenan mun gane cewa yanzu kun raba mun gane cewa yanzu babu hausa fulani sai ku raba duk wanda ya haɗa bahaushe da bafulatini wanda bahaushe da eh, bafulatini suka haɗu suka haife shi sai ku zo ku raba biyu ku ba hausawa nasu sai ku ba fulani nasu to idan kuka yi hakan to yanzu babu hausa fulani amma yanzu tun da an ka riga har ga su an haife su hakan kuma ga su na miliyoyi ne sun yi ku yawa ku da tsirarru sun fi ku yawa arewacin Najeriya sun fi ku galifu arewacin Najeriya sun fi ku galifu a duk duniyar nan sun fi ku karfi a dukkan ake bukata a ilimi sun fi ku a wadata sun fi ku a mulki sun fi ku to yanzu idan kuna son ku raba a ce babu Hausa Fulani sai ku zo wa'annan duka sai ku raba ku ba Hausawa nasu ku ba Fulani nasu wannan shine zai sake na an raba yanzu babu Hausa Fulani Allah ka mu gani wannan ita ce nukuɗarku ta uku cewa babu nukuɗarku ta biyu kenan babu Hausa Fulani ta uku za mu ji ta